idan har ta tabbata na zama sarauniyar Saudi Arabia ya kan ƙasar mu Najeriya ba karamin ci gaba zan kawo mata ba domin duk shekara sai na kawo sarkin Saudi Arabia garin nan kwangiloli kwa Najeriya sai sun gaji da ita. Sunana Farida Tufa wacce aka fi sani da Future Minister. To, za mu so mu ji tarihin ki a takaici. Ni 'yar Kano ce haifaffiyar 'yan Nasarawa. Um, unguwar dakata a nan aka haife ni a nan na yi primary school ina na secondary school ina sannan kuma na yi national diploma na a kano state polytechnic yanzu haka kuma ina yi national diploma na a nan kano state polytechnic nan under department of hospitality management yaushe kika fara amfani da kafafen sada zumunta na fara amfani da kafafen sada zumunta tun 2020 if I'm not mistaken 2020 da wanne kika fara na fara amfani da facebook na zo na yi amfani da twitter saboda i'm not fond of um, gaskiya instagram sosai na fi son twitter ɗin da facebook am. me da ba ina wallafa abubuwan da suka danganci rayuwar mata a yau da kuma bangare na siyasa wanda a kullum a yaushe. tunanina shine ita mace tana da damar da za ta fito ta shiga cikin al'amura da dama kamar yadda shi ma ya namiji yake da dama to ina abubuwa dai gaskiya a media dina account dina mostly akan siyasa ma gaskiya yake siyasa takara ke yi ko kuma goyon baya <laughs> ba takara nake yi ba goyon baya nake yi a matsayin ki na mace baki taɓa yin tunanin cewa ya kamata ki ma ki fito aiki shiga takarar ba well gaskiya ban taɓa sha'awar takara ba amma dai a da yaushe ina da zau da im in zama wata aba wanda zan kawo wa Najeriya wani ci gaba musamman jiha ta Kano domin a da yaushe idan na tashi cikin friends ina irin na zauna da su Maryam su Jalila su Rukaya da Fatima ina gaya musu cewa ni zan fara daga ƙasa a hankali a hankali har in tafi sama kullum abuna kenan lissafi na kenan wani kalubale kika fuskanta amfani da kafafen sada zumunta kulli yaumin <laughs> basu da zancen da ya wuce ki je ki aure aure shine mutuncin ki i believe so aure shine mutunci da amma kuma aure lokaci ne dukkanin wata amace da kake gani ba ta da burin da ya wuce ta yi aure su zauna gidan mijinta amma kuma sai Allah ya sa wannan lokacin ya zo abin da na fi aminta da shi kenan kuma na yarda da shi shi yasa gaskiya mostly bana ganin laifin ƴan uwana mata akan lamarin aure domin duk abin da ya faru da bawa abin da ubangiji ya rubuta mishi kenan to shin yanzu akwai tsaye <laughs> akwai tsayayyu <laughs> amma dai still ba zaɓa ba tukunna akwai ƴan takara kenan amma ba ki fidda hmm. gwani ba ban fidda gwani ba me yasa <laughs> saboda ina so in samu wanda yake so na wanda zai bani dama wanda zai bani goyon baya a dukkanin abubuwan da na ɗauko domin i believe first stage in mace idan ta yi aure in har ta samu supportive husband to ba ta da matsala gaskiya saboda ina da zeus da im da kuma abubuwan da nake so in cika burika na rayuwa akan shi saboda haka kaga dole in samu miji wanda zai tsaya min kuma zai goya min baya a kai. wa yake son aure <laughs> zancen wa nake son aure wannan kuma na bawa kaina <laughs> eh wai gashi nan akwai samari maza ga sanan da yawa wa ke so da so samu ne wa ke kauna to kamar dai yadda mostly friends ina suka sani akwai ni da san in aure balarabe gaskiya saboda I have black skin wanda nake very proud of my skin amma kuma abin da zai fi baka mamaki shine yadda a kulli yaumin bani da zancen da ya wuce ina son aure balarabe dalilin wannan yasa nake bibiyan wani balarabe wanda yake presently shine prime minister na Saudi Arabia kuma shine crown prince su wato yariman su sunan shi Muhammad bin Salman wanda aka fi sani da MBS ina son shi sosai ina yin shi sosai saboda he's also a politician kuma basarake ne domin ni ina son mulki kuma ina son siyasa gaskiya to wannan yasa nake son shi kuma nake yin shi wai wani irin so ke masa <laughs> so nake mishi na aure zan son aure shi da mun. ina going through abubuwan shi da dama mostly via media saboda na yarda da cewa if Allah ya tabbatar I might be his wife komai rubutacce ne daga ubangiji kuma duk abin da ya faru zan anshe shi hannu biyu ban kuma ce lallai wai sai Muhammad bin Salman ba a'a definitely na san cewa mijina yana nan wanda Allah ya riga ya kaddara zan aura ya ke fama da samarin ki nan ganin cewa gashi suna nan suna faman kaunar ki kuma kina son balarabe ma. ana son maso wani za a iya cewa oh abin da ke faruwa yawanci abin da suka dauki abin wasa with me on my own side ban dauke shi wasa ba domin a rayuwa ni duk wani abu gani nake ubangiji idan ya dafa maka baka da matsala kan shi babu nothing is komai is possible with Allah everything to ni wannan na yadda da shi so su suna ganin kamar ina wasa ne which ni a yau da zai tabbata zan so domin idan har ta tabbata na zama sarauniyar Saudi Arabia ya kan kasar mu Najeriya ba karamin ci gaba zan kawo mata ba domin duk shekara sai na kawo sarkin saudi arabia garin nan kwangiloli kwa najeriya sai sun gaji da ita a cikin su samarin naki na nan ko kira su da plan b akwai wanda suka miki ramadan basket ko wasu kan ta hirma sallah <laughs> da yawa sun kawo amma mostly to ai ba iya samari ba kawai na sun kawo mu abokai na sun kawo mun samarin ma sun kawo a cikin samarin naki na nan wanne kika fi so wannan kuma na bawa kai na sani yanzu sauran wasu watakila wani in ya ga wannan hirar ya jana da maradi kofa abu da take eh to to ka san mace alluran cikin ruwa ce me ka ɗauka to ni na ganin kawai idan kuma cikin waɗannan ɗin duk babu mijina wanda ya zo daga bayan ne shi ma ina maraba da shi to na ƙarshe ga masoyanki saƙona na ƙarshe ga masoyana shine su ci gaba da min addu'a a ko da yaushe domin har yanzu ina kan burina da muradina na zama minista kuma insha Allah ina sa ran cewa idan na zama ministan Allah da zan ba da gudunmawa sosai ga ƙasata kuma jihata zan ba wa abokaina da kuma sauran 'yan midiya kafafen sada zumunta shawaran cewa a rage hate speech da side bullying saboda abubuwan is quite um, unfair a media ba shi da daɗi sannan kuma a bar mata su samu dama kuma su fito su yi irin abubuwan da maza suke yi duk da cewa ba za a taɓa haɗawa ba duba da yanayin addini ya riga ya bambanta shi amma kuma a believe mata su ma suna da damar da za su fito su yi abubuwan da suka kamata a koda yaushe kuma ina matuƙar ƙaunar na waɗanda muke kafafen sada zumunta tare da su domin tabbas suna bani goyon baya sannan kuma da irin shawarwarin da yawanci suke bani sannan zancen aure duk su kwantar da hankalinsu in Allah ya yarda Farida za ta yi aure kuma insha Allahu bijahi rasulullah in ya tabbata da Muhammad ne to kowa za mu tafi Saudiya da shi kowa zai je kai amarya